an ce maka an canza an ba kamfani wanda ke zaman kanshi idan banda sha'anin ɗan najeriya yaya za a yi gwamnan jiha wanda tam ɗaya ya kuma gwamna irin wannan ma a ce za a ba jihar aiki ya ce a soke a bashi a tai wani guri ya mutane ba za su yi ma mutum uzuri ba su tsaya su gani wani kamfani zai zo ya kama aiki. kuma da aka ce an ma katsina to katsina ba so take a mata kwaltar ba ba to suka yi mata hanyar ba ko ko idan an koma wa zai yi shi muye mana shi daidai ba shine magana ba magana ce ta wani ya sa ko ko dama aikin ana yi ne a sa kuɗin ajihu. jihu fi sabilillahi wanda aka ba kwangilai kana gwamna ko ba gwamna kake ba sai ka ɗauki amanan mutum ya baka 'ya'yan shi sai ka ance suna ka zan tahiya sai na dawo za ka riƙe min 'ya'ya eh zan riƙe min to ga amana nan tsakaninka da Allah hmm. sai ka ga wani ya zo sai ka ga wani ya zo gidan nan ɗakin da ka sauki mutanen nan da jan na suri a ƙudundune hmm. fi sabilin lahi za ka bar shi ko ko za ka fidda shi za ka bar shi gurin amanan nan kuma idan ka fidda shi wa amana kan wa take kai da ka ɗau amanan mai ƴaƴan, ba a kanka take ba koko mm. tana kan sauran matan gidan mm. hmm? ka gane fashin bakin baki na ga kai shiru ko ko ba abin da kake so in faɗi ba kenan a'a ai duk abin da kai kake ganin yayi dai shi zaka faɗa ni iyaka ta in sanar da al'umma to misali ake maka idan ma gwamna ya ce a canza dan kwangila idan yana zaton ko yana ganin ɗan kwangilan nan aibu ne ga mutane ba zai iya aikin ba ko kuma za a yi aiki irin wanda aka taɓa yi a hanyar ta lalace me ya laifinsa tun da shi Allah ya ba amana amma mutane na ganin kamar dan adawa ce saboda zama jam'iyyar su ka dauka kai kai agun ka adawa ce ba jam'iyyar su ɗaya ba duk ka dauka haka ne ko jam'iyyar su ɗaya ko ba dan jam'iyyar su ɗaya ba sai aka dauki aikin aka ce an ba mutum aikin da ba zai iya ba kai a tunaninka kai wanda aka ba amana wurin sai kai shiru kamar yadda ne maka misali an baka amana mai gida ya baka amana ba ka san ko wani amana ba ta kai ta wanda Allah ya ba ya ba gwamnan raɗa ba ta mutane wanda ya rantse a kanta ka ɗauka gani ya cewa an ba wanda ba zai iya aikin nan ba ko apc yake ko pdp yake ko abga yake ko ma me yake dukkan najeriya jam'iyyun ba a magana ɗaya ba ce magana ce ta waye mai dama dama ka bi waye mai dama dama ka ɗauka me yasa ba za mu san ciwon kanmu ba abin da ke da aibi a ce wani ya soke hanya a ce ba za a yi ta ba amma sai ka ga cewa an ba wanda ba, ba sana'arsa ba ce misali ko kuma ba zai iya ba ko kuma yana da tarihi wanda ya shafi rashin inganci ga ayyukan da yake yi a tunanin wanda ya tsare ko tunaninmu to tunda shi ke da amanan mu a kan shi sai in ma shi ne wadda ka ga mutane ba sa adalci domin baka je gun gwamnan ka jiya akai ba ka ɗauka ma shi ne ka ɗauka ba shi ba ne amma dai abin da aka yi ya yi daidai ko bai daidai ba a kai mai son yakubu bai daidai ba gurinka misali nake maka saboda an ba shi kwangila an an ba magana ba da kwangila ba ne magana iya yi kwangila nawa ce ga ta nan waɗanda aka ba ta shekara goma ba a gama ba amma shi an jaraba sosai an ga cewa kamar ba zai iya yi ba ne a'a wai misali ai shi shine nake ce ka tambayi wanda ya meye dalilin ka na yi dalili na kana iya soke aka ce ai gwamnati ba ta yadda da abin da gwamna raɗa in ya ce ko abin da ibrahim masari ya ce sai idan akwai dalili gwamnati ba ta yin aiki sai da dalili babu abin da zai sa a kai abu majalisar ƙasa a sake mai da shi a soke idan ba akwai ƙwaƙwaren dalili ba yanzu misali mazakat aka ce an ba aikin nan da ka ɗau aikin nan ka ba mazakat da ka ɗau aikin nan ka ba wanda ya kowa ƙarfi. wanda yi ba kowa ƙarhi ba ko ba a katsina da ka ɗauka ka ba ma zakar wanda abin da ya kawo su najeriya kenan hanya road construction wanne ne ya yi wanne ne ya zaman lahiya wanne ne shi ko gwamnan nan so yake kamun a ce shekarunsa da suka da ya alkawari zai riƙe haƙƙin mutane su ƙare ya ga abin da aka yi a ƙasa ba ka ba da hanya ba a kama ta ta shekara biyar ta shekara goma ba a yi ba ƙarshen ta a ta zuwa variation har ta gagara nawa aka yi tsakanin malumfashi da eh, da eh, zariya ba a babbada ba aka yi ta ba ta tsaya a haka nan ba tsakanin funtuwa tsakanin gusau da zariya ba a ba wanda ba za su iya ba ba haka nan aka bata ba tsakanin gusau da sokoto ya aka yi ba sai da aka canza dan kwangila ba ba eh, eh, duk gasa nan hanyoyi ana canza dan kwangila saboda abin ya ƙi tahiya to shi da muguwar rawa ai gwamnatin tashi sai gwamnan ne ga a'a wa'in ma shi ne ka gani dai ba magana da shi ba amma ni na san dai mu mutanen hausawa mu 'yan arewa mu rika tunani ba daga kaji abu ba ka ɗora shi akai. watakila ma baka fahimci mai ibrahim masari ke nihi ba ko saboda ba hanyar shi bane shi dai bai ba da kwangila shi bai soke kwangila kila ya zo ya ba da labarin ba yadda yake ba ya ba shi kila kuma mutane ne ba su fahimce shi ba ko kuma shi kuma mai yiwa a wurin bayani ya samu tangarɗan magana amma magana ce ta Allah sai aka ɗauka ɗauka su suka sa ɗin aka soke ba su da ikon su yi ne ko ba gwamna ba ne shi wannan ko wannan ba eh, abin nan ɗin shugaban ƙasa ba ne ko ba jihar su ba ce to yanzu ni abin da nake gani honorable wannan magana da kake kamar yadda ka ce wanda ke pdp ba za ta yi mashi daɗi ba saboda lado shi ne to kila wasu za su kalli cewa kai ma kana goyon bayan jam'iyyar apc ne a'a ni da ka ce kila ina goyon bayan ka je kai tsaye gwamna raɗa iyakata da kenan duk magana da mutane na yi akan shi ba wallahi ina gaya mutane tsakanina da Allah kan mutumin da ya zo ya ce na ɗau amanar ku na rantsuwa da Allah ku ƙyale ni ni idan na zalunce ku Allah ya zai saka mu idan ba bahaushe ba ne ba me sai sa ma ka ƙara raba ɗaya biyu kuma kai ba ka gaya mun wanda zai bari a yi haka ka gaya mun wanda zai bari inda ya san aiki ne wanda za a yi na kwangila ga maza kat ga individual kowane ne ya so ya ɗauki kwangilan nan a ƙasarsa a za a yi ta ya so ya ɗauki kwangilan nan ya, ba da ya, ba ma zaka barin gaya maka abin da ya sa na sami wannan experience shugabanmu kasan dai ina yawan magana shi in fairness to him na taɓa samun general muhammadu buhari ina ptf na ce masa dan me yasa yana nan ya san mun yi haka don me ya sanya ka ɗauki aikin nan ka ba bega ana zargin ita kaɗai kake ba aiki sai ya ce litu wallahi ba na son ba kamfanin da ba zai iya aikin nan ba har in soje kore ni a nan inda nike kuma ba a yi ma'arewa aikin nan ba in fairness to him wallahi ta ya taɓa gaya min wannan ya ce saboda ka aiki yana tare da Ɗan kwangilar da zai iya amma in ka sa dan kwangilar da kake zaton bai iya ko ke da tarihi na ya'inci ko wanda zai fara aiki ya gaza gama ban ce maka wannan hana da shi ba ko ake tunanin yana da eh, eh, eh, tarihin shi na ya fara bai gama ba hmm. ko ba gaskiya ba to kar to ya ce min to gara kar bara tun daga nan na sami wannan daga muhammadu buhari shi ya taɓa gaya min wannan kuma a kaduna to yanzu ƙarshe kai menene shawararka cikin wannan turka-turka to wata turka-turka gwamnati ce ta bashi gwamnati ta ansa kuma gwamnati ta ba wani kamfani